sace mutane fiye da bakwai da aka yi a ƙarshen mako shine na wasu mata guda uku da mazajensu da kuma yara ko da yake daga bisani masu garkuwa da mutanen sun sako mazaje uku da kuma ƙananan yaran sai dai kuma har yanzu babu ɗuriyar matan guda uku da suka yi awon gaba da su yanzu haka dai akwai tsohon shugaban asibitin koyarwa na jami'ar ikiti da matarsa da kuma wata malaman jinya da malamin jami'ar obafemi awolowo da su ma yanzu haka suke hannun masu garkuwa da mutanen kuma babu ɗuriyarsu tuni dai shugabannin dattawan jihar suka fara ɗaura laifin sace-sacen mutanen akan gwamnan jihar cib ayo fayoshe wanda ke fuskantar tsigewa daga 'yan majalisun jihar na jam'iyyar apc sanarwar lauyan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da ke nan Legas, femi falana ya zargi gwamnan da gazawa a wata sanarwa da ya raba manema labarai a nan Legas. yana mai cewa gwamnan shine za a zarga da ɗorewa, 'yan bindiga da sauran 'yan ta'adda a jihar gindi inda ake ba su kariya daga gwamnati to koya al'ummin jihar ke ji game da halin da ake ciki yanzu a jihar comrade nuhu lawal na kungiyar matasan hausawa a jihar ta ikiti ya mun karin haske mu muna takasan da kanmu duk wanda zai fita nema daga wani zuwa wani wuri yakan sanar da yan uwansa wanda ya bari cewa su shi ga inda za shi ga abin da zai kai shi saboda an san lokacin da yake dawowa in lokacin ya yi bai dawo ba lokacin ya dan gusa bai dawo ba su san inda za su neme shi da sauransu wannan yana ɗaya daga cikin matakin da aka ɗauka na sanar ma sauran a yan uwa ko ta bangaren kasuwan da wani mu'amala nashi kuma dai wani abu dai nashi da zai kai shi dai daban ya tabbatar da ya ya sanar kamun ya wuce in ba a gan shi ba a san inda ya je to sai dai a bangaren sa gwamnan jihar ta ikiti ayo fayoshe ya ce tuni ya rubuta babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya solomon arese takarda na neman inganta tsaro a jihar da kuma ceto wayanda aka sacen ba tare da an halaka su ko kuma raunata su ba to kowane mataki al'ummar jihar ke fatan ganin gwamnatin jihar ta dauka domin magance wannan matsala ga dai comrade nuhu lawal Yanda suka yi alƙarfi duk ya tsorin su na ganin cewa waɗannan miyagun mutane sun dakatar da su daga ainihin a wannan sace-sacen mutane da suke yi kuma ya muna kira ga gwamnatin wannan jihar da su yi gaggawan ɗaukan mataki saboda a mu sani ba cewa abin da za su yi yau su ne ya yi muni bisa ga abin da suka saba yi da saboda haka da gwamnatin ayo dai jihar shi ina ne girma gwamnan jihar ekiti da ya tosiya ma al'ummar jihar ekiti musamman mun zaki wanda ya zamanto neman abin za mu ci ya kawo mu duk kokarin da na yi domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar ta wayar tarho game da wannan matsala ya ci tura sai dai wata majiya ta shaida min cewa hukumar kula da 'yan sanda ta ƙasa ta yi wa kwamishinan 'yan sandan jihar sauyin gurin aiki abinda mazauna jihar suka ce ya baiwa masu sace-sacen jama'an damar cin karansu babu babbaka tuni dama 'yan majalisar dokokin jihar na jam'iyyar apc su goma sha tara suka zargi gwamnan da wani yunkuri na sace wasu daga cikinsu domin hana su samun rinjaye na tsige shi daga kan mukaminsa baban ya jibrin amurka daga lagos nigeria